na ashekul allama wahidu abdulsalam bali allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a jiya mun yi ainihin wato zuku dangane da sanar da kwanan wata muka ce daidai da ainihin wato goma ga watan rabi'u sani wanda daidai da tara ga watan ainihin julai duk waɗannan baki ɗaya kuskure ne abin da ke daidai shine jiya shi ya daidai da wato shida ga watan rabi'u sani hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda ya daidai da bakwai ga watan julai shekarar da ture ta dubu biyu a yau ya zama ainihin wato daren lahadi bakwai ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda ya daidai da takwas ga watan julai shekara ta dubu biyu muna ainihin ƙarƙashin matsalar da shi a Sheikh Wahid Abdulsalam Bali yake kawo mana al'adillatu ala wujudi sihiri dalilan da ke tabbatar da cewa sihiri akwai shi a duniyan nan yana afkuwa wannan babi ga duk wanda ya san matsalar aƙida domin wannan littafi sukutun da guda da wannan matsalar da muke karantarwa sukutun da guda matsala ce ta aƙida shi in ka san baka san aƙida ba tauhidi ka sani irin na maguzawa to ba ka da wani amfani a cikin wannan matsala kar ka saka baki matsala ce ta aqida ta fi matsalar tauhidi faɗi kenan sai sa za ka ga dole za a karantar da kai abin da ke nagari sai kuma a karantar da kai wani sharri da wasu suka kawo akan wannan abu mai nagarta sai a rabbe shi to aqida kenan wannan fasli da ya kulla al-adillatu ala wujudi sihiri duk inda ka ga wannan fasalin a cikin aƙida to raddi ne ga mu'tazila mu'tazilawa su ne suka ce sihiri ƙarya ne babu shi a duniyar nan don haka kaga al-imam abul hasan al-ash'ari a cikin al-ibanatu an usul diyana ya nufi raddi domin wannan littafi ne da ke raddi ga mu'tazila da yan shi'a da asha'ira waɗanda suke batattu to a ƙarƙashin haka sai kaga yana tabbatar da cewa mun yadda duniyar nan akwai sihiri kuma akwai masu yin sihiri tabbataccen abu ne sihiri yana afkuwa a duniyar nan to wannan maganar a jimillance in ka yi ta sihiri ya tattaro tsafi bokanci bori bida maita duk waɗannan abubuwan a ƙarƙashin sihiri suke shi yasa in kai mutum ɗaya daga cikin waɗannan to an samu wani ɓangare na aƙidar ma'utahulanci tare da kai sai kai marmaza ka tuba ka dawo ka ba abin da yake daidai malamin ya kawo mana al'adillatu min al-qur'an al-karim dalilai daga al-qur'ani mai girma sannan yazo al'adillatu min sunna to muna nan ne sai kawo mana hadisin Aisha cewa wani da yahude a ƙarƙashin haɗa gwiwa da suka da yahuda madina ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sihiri daga ƙarshe manzon Allah ya ta roƙon Allah Allah maɗaukakin sarki ya amsa mishi kaga abin da ake so ka gane ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yini yakan yi istighfari sau ɗari yakan tuba sau saba'in amma duk da haka gashi sihiri ya kama shi don kasancewa kaddara Allah to ba ta jin magani sai dai ainihin zikirori da kula da shari'a sukan sassauta ta kamar yadda ka ga asirin an yi mishi ne kamar yadda ka ji ajiya don a kashe shi amma sai Allah ya juyar da abin ya sauki sai koma ya zama rabu Zai iya saduwa da iyalan shi zazzabi da damuwa da makamantan haka sai suka dame shi wannan don kar ka ɗauka to ai yaya kai kana kula da waɗannan zikirori amma ya aka yi asiri ya kama ka ya aka yi aljanu shi je ka da zikirin da zikirin manzon Allah wanne ya fi daidai zikirin manzon Allah to amma ya aka manzon Allah abin ya kama shi don ka san cewa Allah ya tsara wannan wallahu alam na daga cikin hikima malamai suka ce faruwar haka ga annabi babban darasi ne akan duk yadda aka ga wani nasiki duk yadda aka ga wani bawan Allah to kar a ɗauka cewa ibadar shi ta kai matuƙa da har za ta iya hana asiri ya same shi tun da gashi manzon Allah ya same shi manzon Allah ko shine sayyidul ubadi duk wani mai bauta duk wani mai zuhudu duk wani mai dagewa tukuru ya kai matuƙa ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kai tunda Allah da kanshi yake subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi Allah da kanshi ya yarda manzon Allah bawan shi kai ku babu aya ba hadisi da ta tabbata akan ka ya kamata ka gane wannan to amma manzo Allah abin ya same shi shi yasa in ya samu wani kar a dauka wani raunin imanin shi ne a'a zai iya faruwa ta raunin imanin zai iya faruwa kuma ta jarabawa ko kuma zartar da kaddara Allah sannan na daga cikin darussan faruwar haka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama don ya zama in haka ta samu to wata hanya za a bi a warware abin sai zan abin ya samu annabi to yaya annabi ya biya warware abin da izinin Allah to ya zama darasi kenan wannan kaɗan daga cikin darussan da ake ɗiba bayan da malam ya fassara mana kalmomin da suka zo a cikin hadisi ya ainihin yi mana bayanin ma'anar da hadisin ke ɗauke da ita sai ce shubhatun ya jawabuha ba kuma shubha da kuma jawabi akan ainihin ita shubha din ka sani da cewa yayin da alqur'ani ya sauka annabi ya fuskanci shubhohi iri iri wasu da suka rasa abin da za su ce sai suka ce yanzu nan Allah ya rasa wanda zai aiko a matsayin manzon shi sai marayan gidan Abu Talib wannan kalmar ta wulakanci ce marayan gidan Abu Talib Allah ya rasa wanda zai aiko sai maraya sai Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ya san inda ya dace da ya aje sakon shi ya aje amana shi ya baiwa Muhammadu dan Abdullahi wannan marayan don haka ko ka bi shi ka shiga aljanna ko ka kafirce mishi ka shiga wuta kai kuma ko da babanka yana nan da rai har kiyama ta tashi ya kamata a gane wannan shigohi da aka dawo madina sai suka karu domin yahudawa malamai ne suna da karatu don haka suna da shigohin da za su iya birkita kan jama'a wasu sai zai ya muhammad ya ne ɗan dan aikan allah zuwa gare ka daga cikin mala'iku sai annabi ya ce jibrilu sai su ce tur ina ma dai da mika ilimi jibril wannan ainihi ne cikin mala'iku yana saukar da azaba yana saukar da kaza don haka tun da dai jibril ne ke karantar da kai to mu ba za mu bi ka ba dalilin su kenan su kuma Allah yake kul man kana adiyan lillahi wa mala'ikatihi ko har zuwa ƙarshe dai Allah yake duk wanda yake kin Allah yake kin mala'ikun Allah yake kin Jibril da Mika'il fa inna Allah aduwwun lil kafirin duk wanda ke kin Allah yake kin manzannin Allah yake kin mala'iku yake kin Jibril da Mika'il wannan kafiri ne kuma Allah makiyin kafirai ne ya kamata jama'a su gane wannan yahuda shubuhohin su da su kare ba haka suka rinka kawo shubuhohi iri-iri ka je ka karanta tafsirin raddul azhani ila ma'anil qur'an wajen suratul baqara zaka ga idda malam bakar bin rinka fitar da shubuhohin daya bayan daya yana wayar maka da kai akan su to haka duk inda aka zo aka fara da'awa in dai da'awar nan irin wadda manzon Allah ya zo da ita ne to sai kaga cewa ana cike da kawo shubuhohi iri-iri shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa ashekul allamatul albani da ya gama rubuta littafin sifatis sala samari suka rungumi littafi suka fara aiki da sunna gadan-gadan sai aka samu shehunnai su kan shehunnai dama yan tudun a arafi ne su suna da awar sun bare bid'a su kuma ba su kai ga sunna ba don haka duk wanda suka ga ya bar bid'a to suna tare da shi to da ya fara sunna sai su fara fada da shi to shi kenan sai nan da nan sai suka fara kawo shubha yanzu in kun ce za ku yi aiki da ƙur'ani da hadisi yanzu kuna nufin kun fi imamu maliku karatu yanzu nan kuna nufin ku ce da za a yi aiki da maganganun malaman suke ba to yanzu ko kun ce ba saɓani ga hadisi ya ce saɓanin al'umma rahama in baka manta ba shi ma a shekul allamatul albani ya ce shubuhatin jawabu ha shi ma ya da amsa irin waɗannan shubuhin ita shubuha ga waɗanda suke kawo ta ba ta da wani amfani galibi ko an ba da ansa a kai domin su dama sun riga sun bata ne akan basira don haka duk irin yadda za ka yi ƙoƙarin wayan musu da kai kansu ba zai waye ba ya ishe ka kai da ke zaune a nan zaria a nan zaria wanda malami ne kwaya ɗaya ya taɓa musu wata sunna ya dawo yadda da ita kwaya ɗaya ka faɗi malami ɗaya ka faɗi sunna ɗaya babu kaf a Zariya. ya fito ya yi a shari'a ya yi dandamu ya ce ƙarya ne a zo a kawo musu dalilai daga baya zai ce ya yadda gaskiya ne babu sai ya sake kawo wata shubha ya riga ya bata don haka ba zai dawo ba wa haramun ala qaryatin ahlakanaha annahum la yarji'una ya kamata mu fahimci wannan to irin waɗannan shubuhohin da su da masu su to ba ana ba da ansa ba ne don maganin su amma ana ba da ansa ne don kai da kake nomini dama an wurgo shubuhan ne don kai yanzu wannan hadisin in baka manta ba abin da ka ji sun fara cewa wanda kuma zaka ji suna ƙara faɗi a yanzu yanzu in aka ce an yi wa manzon Allah asiri har wannan asiri ya kama shi wato wannan zai sa kenan a ƙi amincewa da wani abu da annabi ke faɗi don za a iya cewa ne yiwa ya faɗi wannan abin ne a halin sanda yake cikin cuta asirin tunda an ce gashi zai ga kamar yayi abu sai zan ba to a ƙarƙashin haka ta iya ya ga kamar jibril ya zo mishi ya zan kuma bai zo mai ba kaga duk abin da ya faɗa a lokacin sai zama shirme kenan to dan haka sai zama in har kuka ce wannan hadisin a yadda da shi to nan gaba zai sa a yadda da wasu abubuwa da annabi ke zuwa da su kenan kaga wannan har an ba su an sa fiye da shekara dubu ɗaya da suka wuce amma ba su gamsu ba har yanzu suna nan suna yawo da irin waɗannan shugabannin, to ana maganin su ne don kai kai in ka gamsu shi kenan in ka san ka kai martabar malami da za ka tsaya ku gwada a ƙura matsaryaci to sai ka tsaya ku abin nan amma in ka san ba ka kai wannan matsayin ba za su saka maka shubuha da za su rikita ka ka rabu da su shi yasa imamu malik kaji ya ce game da yan shi'a ya ce la tasma minhum wa la tarwi anhum kar ka saurare su kuma kar ruwaya riwaya a wurin su me yasa sai ya ce fa innahum yakzibuna saboda ƙarya suke to amma in kai ƙwararre ne a cikin wannan harka za ka iya shiga shi yasa ka rinka wa kanka adalci kar ka ga manyan malamai suna shiga cikin rigingimin ilimi suna fita lafiya kai kuma ka naɗa kanka ai kai ma malami ne don haka kai ma bari ka shiga in ka shiga kai sai ka kasa fitowa wannan shi ne abin da ke samun yanzu mafi yawancin talagatul ilmi shi ya ɗauka tun da ya iya rubutu da karatu ya kai matsayin malami don haka irin rigingimin da manyan mujtahidai ke shiga su fita su shiga su fita shi ma sai kokarin kutsa kanshi karshe sai ka ya ya ɗaya salo wani ra'ayi wanda wannan ra'ayi ba shi da wurin zama shi da kanshi ba za a ce ya kare wannan ra'ayin ba shi da ta cewa sai dai ce shi ya gamsu da wannan maganar ne me yasa ya gamsu shi ma bai san me yasa ya gamsu ba shi yasa aka ce mazhabul muqallid mazhabul muftihi in kai muqallidi ne to shikenan menene malamin ka ke bi to kai nan ne mazhabinka labudda kuma al'umma sai dai su zan kashi biyu akwai mujtahidai akwai muqallidai in ka kai baka san baka kai matsayin mujtahidi ba labudda ka zama muqallidi in ko baka kai matsayin mujtahidi ba kace kuma kai da baka zama muqallidi ba labudda zaka shiga cikin rudani domin babu jiha ta uku ko dai a faɗa maka ka ji ka ji ko kuma kai ma ka shiga ka ciro daga inda suke cirowa ka tunkuɗa abin da kake gani da daidai ba saboda dalilai ka dafa wanda kake gani daidai saboda da dalilai za ka iya haka ba za ka iya ba to dole labudda ka zan kana da malami wanda shi ne zai za ka fatawa sai ka tsaya ka bi to a ƙarƙashin haka in rikicin malamai ya taso ba abin da ya shafe ka ana tambayar ka kace a wannan matsala ta malamai ce a je a tambaye su to sai ga ka zauna lafiya ran da ka zauna ji tahidi sai ka shiga matsalar ka fita lafiya Allah madaukakin sarki ya shigar da mu Sheikh Wahid Abdulsalam Zali yace qala al-Maziri rahimahullah al-Imam al-Maziri Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace qad ankara hadha al-hadith al-mubtadi'a wannan hadisi an sami ɗan bid'a sun yi nufin shi min haifu innahu yahuttu mansiban suka ce saboda wannan hadisi yana zabke yana zabtare yana zubar da daraja ta ainihin annabta a ce an yi wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam asiri asiri ya kama annabi muhammadu to wannan ya zubar da darajar annabta wa yushakkiku fiha kuma zai saka ko kuma yana saka shakka game da annabta وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع في ما سيمنع إذن تناني أن بدأ كينا ثقة شيء domin halartar da cewa abin zai yiwu a wa'annabi asiri. ta wannan zai hana kuma a amince da shari'ar musulunci ma baki daya wa kalu su waɗannan mutane in ji cewa su sai suka ce fala'allahu hina ibin yukhayyalu ilayhi anna jibril alayhi salam ya atihi wa laysa samma jibril suka ce saboda ta iya yiwuwa in kuka ce da gaske an yi mai asiri asiri ya kama shi ta iya yiwa ya ji kamar jibril ya zo gare shi kuma babu wani jibril jibril bai zo ba kawai wannan larura ce ta asirin ta tasiri a kai shi to kun ga daga haka sai al'amura su lalace wa annahu uhiya ilaihi wa ma uhiya ilaihi kuma ta iya yiwa daga haka in har kuka ce zai zo a yi mishi asiri ya kama shi to ta iya yiwa annabi ya tsammaci an yi mai asiri alhali kuma ba a yi mishi asiri ba wahayi ya zan a tsammaci an mai wahayi kuma ya zan ba a yi mishi wahayi ba kala shi al-imam maziri in kana ɗauko magana daga wani in ya zan maganar mai tsawo ce in ka ɗauko gaɓar farko inda kake so ya zama gaɓar da kake bukata can gaba take to da jenawa za ka yi taishiru shiru ba in ka kawo wannan sai ka tsaya tun da tsallake kai mai tsawo ce sai ka sa ƙala kamar da hausa ka ce daɗin daɗawa kuma ya ce to duk wanda ya san karatu shi kenan ya san cewa maganar doguwa ce sai ka yanko ɓangaren wannan sashi can kuma kana da bukatar ka dauko wancan sashi to shi kenan yanzu karshe sai a nuna maka littafin da aka ɗauko sai ka je kai sai ka ganta duka ice kala har yau al-imam al mazhari yace da hada nabi kalehu wannan magana da su wadancan yan bid'a suka faɗi batilun maganar banza ce qat'an yanke maganar banza ce yanke ka ce ba zai yi wa annabi sihiri ba jiya mun fara tattauna mas'ala mai muhimmanci ita ce da zarar an ce ɗan bid'a ko ɗan bid'a galibi mutanen mu a ƙasar nan musamman waɗanda ke izala sai su ɗauka cewa kawai ɗan ɗarika don haka da zarar an zo ana karatu an ce za a iya bin ɗan bid'a sallah sai su ce an ce za a bi ɗan ɗarika sallah to kun ga matsala ce wannan wadda labudda a karantar da mutane su san mecece bid'a ɗariƙa ɗaya ce daga cikin bid'o'i ba ita ce bid'a farko da ƙarshe ba ɗan ɗariƙa ɗaya ne daga cikin ɗan bid'a ba shi ne ɗan bid'an farko ba ba shi ne na ƙarshe ba shi yasa kai kanka ɗan izala in ka kwaso bid'a za ka iya zama ɗan bid'a don haka an ce za a bi ɗan bid'a sallah to ka fara manna wannan kalmar a goshinka in ka ga ta dace kai sauri ka bar bid'a in da ta dace ba to ka san ba da kai ake ba don haka bid'a kalma ce ko kuma eh, ɗan bid'a kalma ce da za ta iya hawa kan duk wanda ya lazumci bid'a ya san abin nan da yake kirkiro shi aka a shari'a ba shi da gindin zama ya yana wannan abu to shi kenan ka zama dan bid'a ya rage a fara binciken shin ya halatta a bi ka sallah ko bai halatta ba to a nan da kai da dan dariƙa dukka tafila guda ce za ta tunkuɗa ku ya kamata ka san wannan sai da haka yanzu nan yan bid'a da ake cewa ana shi yanzu al-Imam al-Maziri bai san wata yan ɗariƙa ba yana magana akan mu'tazila da gashi ya kira su yan bid'a to kaga ashe yan bid'a suna da faɗi yanzu a cikin ƙungiyar izala a da suka ɗauko wannan aƙidar don haka mai muke ce musu Zulawa, to in muka ce yan bid'a yanzu to da su muke kuma kaga a cikin ƙungiyar izala suke limamai ne na juma'a da naɗin su da ba shi gabanin ƙungiyar suka naɗa musu amma kaga mu muna ce musu yan bid'a me yasa saboda aƙidar mu'tazilawa suka ɗauko ashe ma'anar ɗan bid'a ba ta taƙaito akan ɗan ɗariƙa ba kaɗai har kai kanka ɗan izala in ka ɗauko bid'a zaka zama ɗanta ina fatan mun gane dan kana sai da kilishi in ka ɗauko kayan tireda da ba a ce maka ɗan tireda ba khalas dan haka sai malam ya wannan magana da suka faɗi batilin qata'an yanke maganar banza ce da anna dalilar risala domin ainihin wato abin da ke shiryarwa ga ya sa a yarda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa al-mu'jiza shine mu'jiza ko mu'jiza ce ta shiryar da kai ta ɗora ka akan hanya har ka yarda da manzancin manzan Allah mu'jizozin da ka gani gagara babai da ka gani game da shi to wannan mu'jiza dalla ala sidiqihi ita mu'jizar annabi ta nuna gaskiyar annabi shi ma ya bulughu anillahi ta'ala game da duk abin da yake isowa daga Allah zuwa ga annabi to mu'jizar ta manzanci ta nuna shi makaskaci ne a cikin duk abin da yake daga Allah wa ismatihi kuma wannan mu'jiza ta nuna shi tsararre ne daga kuskure daga laifi daga barna daga bata daga duk wani abu wankakke ne tas tun daga zuciyar shi har kwakwalwar shi har bakin shi sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo a cikin hadisin amru dan as wanda ya zo a cikin ainihin musnadul imamu ahmad manzo Allah yana wa'azi sai wani mutum ya ce ya rasulullahi ka sa a rubuta min wannan wa'azi ya burge ni sai yanzu Allah ya ce ku rubuta mishi shi kenan sai wani ya ce ya manzon Allah mutane suna cewa mu daina rubuta abubuwan da kake faɗi saboda kana magana cikin fushi wata ran kana magana cikin fara'a kar ya zan kayi magana cikin fushi ta zama kuskure ce mu rubuta kuma mu je mu kararwa jama'a sai zo Allah ya ce duk abin da ya fito daga nan ya nuna bakin shi yace gaskiya ne ka rubuta jama'a mun gane wannan da kyau ko to shi yasa duk wanda ya bambance ai kaza na manzon Allah shine za a dauka banda kaza to wannan bambance shi kanshi bid'a ne to don haka manzon Allah tsararre ne da tsarewar Allah duk abin da yake kawowa babu kuskure ba abin da zai shiga ciki mala'iku ne suke gadin shi kanshi mala'ika jibril in ta kawo saƙon har sai ya isar da wannan sako zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na ga sai cewa ismatihi sallallahu alaihi wasallam fihi da kuma cewa annabi tsararre ne daga kuskure akan wannan abu wa tabyiz ma qama ad-dalil iya zartar da abin da dalili ya tsayo akan sabanin shi kuwa wannan magana banza ce in dalili ya tabbatar da kaza kai kuma ka ce a'a saɓanin haka zai yi to cewa da kai saɓanin haka ɗin nan magana banza ne abin da yake nufi da wannan magana dalilai sun tabbata akan cewa manzon Allah ne gaskiya ne ko to tunaninka da zai zo maka akan cewa ta iya yiwa annabi ya kuskure ko ya shiga wani hali da ba za a iya karɓar magana shi ba wato kana ganin zai yi kenan a samu saɓanin abin da dalili ya tabbatar na tsare shi ko to wannan irin tunanin zai yi din to wannan batilin tunani ne ɓataccen tunani ne malam yace ka littafin zadul muslim a cikin mujallabi na hudu shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya wannan littafi zan mana bayani kan shi yanzu ba da daɗewa ba insha Allah daga nan ya ɗauko wannan magana sai malam wahidu abdulsalam ba ya ci gaba cewa qala abul zakri al yusufi rahimahullahu wani babban malami mai suna abul zakri al yusufi Allah madaukakin sarki ya bi kanshi wannan malami mutumin ƙasar Mauritania ne wannan littafi da ke hannuna ne littafin nashi zabin muslim kuma mattafaka alaihi bukhari wa muslim sharhi ne akan hadisai ne shi da kansu ya tsaya ya dubi hadisan da bukhari da muslim suka haɗu a kansu sai ya fitar da su da ya fitar da su kuma sai ya sharhi ya sa mishi fatihul mun'im kuma fatihul mun'im bi bayani mahtiza li bayanin min zadul muslim shi da kanshi ya masa nan kuma ya sharhin mujalladi biyar ne kamar yadda ka gan shi wannan malami kamar yadda na ce mutumin ƙasar mauritaniya ne garin su ɗaya da shankitu wato garin shan kafa ya rasu hijira na da dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da uku yau shekarun shi hamsin da takwas da rasuwa ya yi hijira daga ƙasar ta mauritaniya kamar yadda galibin malaman ƙasar shan kafa suka yi su Muhammad Al-Aminu Shanki da Muhammad al ne suka koma suna nan har yanzu shanki suna nan da yawa burjik a Madina ba wai guda ɗaya bane sai dai yankin ya fi shahara mai tafsirin adwa'ul bayan fi idahul qur'an bil qur'an to shi wannan sai ya iso madina da iso madina sai ya samu tangarda tsakanin shi da malaman madina wannan tangarda da ya samu sai ta hana shi zaman garin sai ya wuce kasan masar hafizi ne a hadisi babban malami ne na hadisi da yake kasan masar aka ce za a ɗauke shi aikin karantarwa wato lecturing a jami'ar azhar amma za a yi yanzu interview ya ce shi bai yadda a mai interview ba shi da kansu ya yadda shi ya tantanta shi malami ne gaskiya ko da kamar yana magori kamar yana yaban kanshi da kanshi amma gaskiya hafizi ne malami ne ya tantanta din don haka ya ce shi bai yadda a mai jarabawa a mai interview wai sannan a gane dace shi ko ya ce shi ya san shi ya dace don haka a ɗauke shi aka ce a sai an mai interview ya ce duk ƙasan masar yana son a nuna mai wanda zai mai interview amma in yana interview shi kuma in ya gaba zai mishi to wani abin ya fi karfin ka sai a lallaba sai ka lallaba da ka ɗauke shi haka dai karanta wa hayyaran babban malami ne a hadisi sai ka ce layin da hafiz yake kallon yana ja maka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa kana ga da ya gama abin shi kuma sai zai sharhi to shi ne yanzu Wahid Abdulsalam Bali ya dauko mana waɗannan maganganu littafin nan nashi ka neme shi zaka samu sharhin hadisi da fa'idoji wasu fa'idojin na. fiye da fatihul bari na alimam imam ibn hajar al-asqalani shine yace amma wuqu'ul marad min nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi sababi sihiri fala yadurru khalalan li mansib an-nubuwa yake dangane da abkuwar rashin lafiya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda an yi mai asiri wannan ai ba zai jawo a samu wani gibi ko a samu wani tuntuɓe game da darajar annabta ba لأن المرض الذي na نقص فيه domin rashin lafiyar da take ba ta da ainihin na ƙasa a cikin fi duniya a duniyar nan wato duk rashin lafiya wadda take babu na ƙasa a cikinta ya ƙa'ulul anbiya ita na abuwa ga annabawa rashin lafiyar da zai zo a danganta ga annabawa ita ce wadda take da na ƙasa na ƙasar gaba kama a ce annabi ya kuturce ba zai zo ba ko annabi ya makance ba zai zo ba ko annabi ya gurgunce ba zai zo ba to duk cutar da ya zama babu na ƙasar gaba irin wannan don a ce zazzabi ciwon kai atishawa mura kaza wannan malam ya ce ya ka'ulil anbiya yana afkuwa ga annabawa wa da fi darajatihim kuma in irin waɗannan rashin lafiyan suka afku ga annabawa sai ƙara musu daraja fil akhira a ranar lahira alaihi salatu wassalam tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata ga annabawan Allah kamar yadda ya zo a cikin hadisin ibn mas'ud wanda ya zo cikin bukhari allah dan Mas'udin ya ga annabi bai da lafiya yana cikin tsananin rashin lafiya a ya kai tsanani sai ta manzon Allah yanzu kai ma akan sa maka zazzabi mai tsanani irin wannan manzo Allah ce kwarai da gaske akan sa mana zazzabi minki biyu irin naku in kai an ina da jikinka ya kai zafin ainihin tazara hamsin sai a sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ɗari saboda darajar shi ta fi taka sallallahu alaihi wa sallam wa hina izin yake to ko tun da haka yi fa idza khuyyila lahu bi sababi marad sihiri in ya zama annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda rashin lafiya ta sihiri yana jin annahu yaf'alu shay'an yana jin cewa yana aikata wani abu min umurid dunya daga cikin al'amuran duniya wa huwa lam yaf'alhu a halin kuma bai aikata haka ba saboda rashin lafiya sihiri sai ji kamar ya aikata haka a halin bai aikata ba summa zala zalika anhu bil kulliya sannan aka samu wannan larura ta gushe ta ciri daga gare shi ya warke gaba daya bi sababi itla'illahi ta'ala lahu saboda yadda Allah ya nuna mishi alama kama sihiri ga inda wannan sihirin yake wa ikhrajihi iyyahu min mahallihi da kuma fitar da sihirin daga wurin da yake wa dafnihi da kuma zuwa abin shi a wani wuri daban fala naqasa wal haqur risalata to babu wata naqasa da za ta kai ga manzancin shi min hada kullihi ta wannan bangare gaba daya tun da rashin lafiya Allah ya nuna mishi da yadda rashin lafiya take ga yadda maganin ta yake ya ji wannan hanyoyi ya samu sauki babu abin da zai rage darajar li annahu maradun domin shi sihiri rashin lafiya ne ka sa'ir al-amrad kamar sauran cututtuka sihiri bai gaza daga sauran nau'uka na rashin lafiya ba sai dai kai a ce rashin lafiya ne mai firgitarwa mai zuwa ya girshe ka kai da ainihin kake fama da shi to kai shi ne amma bai gaza daga sauran rashin lafiya ne da kullum da ka sani ba malam yake la tasallu lahu ala aqalihi wannan sihiri da ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai taba ainihin hankalin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba bal huwa khasun bi zahiri jasadihi sihirin ya tsaya ne kai ga zahirin jikin shi ka basarhi kamar ganin nashi ya rinka ganin takhyil kamar ya ga kaza ashe bai gani ba kamar ya yi kaza ashe bai ba haitu fara yukhayyalu ilayhi taratan fi'l shay'i a yayin da wani lokacin sai rinka jin kamar ya aikata wani abu min mulamasati ba'd azwajihi na ya kamar ya ainihin sadu da wata mata daga cikin matan shi wa huwa lam yaf'alhu a halin kuma bai aikata haka ba haka ya rinka irin waɗannan abubuwan ya kaji ji wa hadha fi zamanil irin faruwar waɗannan larurori a halin rashin lafiya ba ya birri da zai cutar da game da ainihin makasa darajar shi a bakin komai ba wani abu wannan dangane da matsala annabta shi ko manzancin shi qala al-imamu abul bakri al-yusufi yace والعجب ممن يظن هذا الذي وقع من المرض بسبب السهر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قادها في رسالته مع ما هو صريح في القرآن في قصة موسى مع سهرة فرعون حيث صار يخيل إليه من سهرهم أن عصيهم تسعى فثبته الله كما دل عليه قوله تعالى ita abin mamaki game da waɗanda suke tsammanin cewa abkuwar irin wannan rashin lafiya sakamakon sihiri da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wai kike ganin wannan zai soki daraja ainihin wato manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tare da cewa ga nassin qur'ani karara ya zo ya yi bayani game da kissar annabi Musa tare da masu sihiri na Fir'auna a yayin da annabi Musa ya rinka ji sakamakon sihirin da suka yi akan cewa wannan ainihin wato sanduna nasu da waɗannan ibbai nasu igiyoyi nasu sai ya rinka ganin kamar tasa'a sai ya rinka da kamar igiyoyin nan da waɗannan sandunan nasu tafiya suke kamar motsi suke a halin kuma ba motsi suke ba kowa ya karanta annabi Musa alaihi salatu wa salam aka ce fa tafi fi yi khifa sai da ya ji tsoro a ran shi saboda ne yana ganin sandunan nan motsi suke yana ganin su macizai ne yana ganin igiyoyin nan motsi suke yana ganin su macizai kowa ya yarda da haka ta faru da annabi Musa ko amma ta taɓa jin wani ya ce haka da annabi musa ya rage daraja annabta shi to annabi muhammad aka rena sai sa malaman aqida suka ce duk wani abu da kake da shi zaka sake annabi akan shubha to akwai wani annabi da ka yarda da shi wanda yake da shubha da tafi wannan girma ne yasa baka taɓa wannan annabin ba jama'a mun gane wannan da ke ku to amma ma duk inda aka ce dan auta haka al'amari yake dan auta yana da bakin gida da ainihin yan gida manzo Allah da yake shi ne suka mutum annabawa sai zama waɗanda ke bin annabawan da suka gabata da ba su yarda da shi ba to kullum hassada tana nan musu suna ga me sa ya zama shi ne daga ƙarshe kuma ya fi nasu to wannan dama hassada ce ta manyan gida ga ɗan auta kuma babu yadda za a yi in Allah yake wane yake so ko ka so wannan mutum ka zauna lafiya ko kuma ka ƙi wannan mutum ka haɗu da tashin hankali tun daga duniya har lahira ina fatan mun gane wannan ai ba shi abin ya faru ga annabi Musa fasabbatahu Allah sai Allah ya tabbatar da shi kama dalla alaihi wa ta'ala kamar da magana ala madaukakin sarki ta ke nunawa a inda ala madaukakin sarki ke cewa qul ma la takhaf muka ce da Musa karka ji tsoro innaka antal a'la kai ne sama da su wa alqi ma fi yaminika ka jefar da sandar da ke hannunka na dama talqaf ma sana'u wannan sanda za ta bi ta haɗi duk abubuwan da suka aikata bibi Allah bai ce mu cizan su ba ko sanduna sai ce ma sana'u abin da suka aikata saboda sandunan ne da suka jefar da sandunan sai suka sihirta sandunan sai a idon annabi musa da duk wanda ke wurin sai ga cewa sun zama macizai ma sana'u abin da suka aikata wato ba sandunan ne kawai ba amma ko wani abu da suka aikata tare da sandunan da igiyoyin Allah ya ce inna ma sana'u kai da sahir ai ma Allah yake inda ma sana'u da sahirin makici ne irin na masu sihiri suka aikata wala yuflihu sahiru haifu ata mai sihiri kuwa baya cin nasara duk inda ya je duk inda mai sihiri ya je ko ya ci nasara nasara ta wani lokaci ki a suna zuwa suna tare kofar tashar su tare can gidan fata su tare hanya kaza ana alhajin Allah ya kiyaye ana juyawa da keke ana da kafa ɗaya ana tsalle ana abubuwa duk ƙarya ne wannan nasarar ya cuta ne ta ɗan lokaci kaɗan